sanar da wanda ka yi wa laifi tadi ne mahazatu wala ta tazammanu maslaha ba ta taro wani gyara ba fa innahu la yaziduhu illa azar. ba abun da zai daɗa faɗin haka sai cutuwa wa hanaka da gaba wa gamma وقد كان مستريحا يا كفن شداه قبل سمائه eh ko ba shi shafi me guda ɗayan nan ne abdulsalam eh ibrahim eh ɗari biyu da talatin wai maza dubu in mu hmm? takwas رأيته معه da وقد كان مستريحا دا ينا huce ƙabala sama'ihi, fai za sami'ahu in ya riga ya ji wannan an masa, an masa, rubama lam yasbir ala so da dama ba zai iya haƙuri akan jure wannan ba wa awrasahu dararan zai haifar masa da cutuwa fi nafsihi aw badanihi kama qala sha'iru fa innal ladhi yu'dhika minhu sama'uhu wa innal ladhi qalu wara'aka lam yaqul fa inna alladhi yu'dika wanda ke cutar da kai daga shi in aka ci naman ka saurara in ka ji ga abin da aka ce maka ga abin da aka ce maka <coughs> wannan jin shi ke cutar da kai wa inna alladhi qalu abun da suka faɗi ra’aka lam yaqul kaman ba faɗi ba to saboda haka nan su sai suka rinjayar da kada a faɗi ba fa su kaɗai ne kusan an faɗi ra'ayin baya mutum kullum wanda ya kai martaban karanta irin wa'annan zai iya haɗa abu biyu zai riƙe na jiya ya haɗa da na yau to shi ne ɗalibi wa ma kana haka za fa inna shari'a duk abin da yake haka mai shari'a layi biyu, fadlan an an bahu. balle ya wajabtar da shi wa ya amuru bihi mutane za su so wannan rayu kada ka faɗin ba ƙalu wa rubbama kana ilamuhu da dama sanar da shi bihi sababan lil adawati wal harbi bainahu wa bainal qa'ili zan ƙara wata ƙoruwa yanzu a ce maka yau ga wani yana neman 'yarka ya zo ya same ka ya ce ka yi haƙuri ya taɓa zina da yarka don Allah ka yafe masa. Kai, zai yahu? ko a'a ya nemi matarka. Ya yi duk yadda zai yi, ya yi zina da ita, amma Allah bai kaddara ba, amma in ya tuna hankalinsa na tashi, don Allah ka yafe masa. Sallah akwai matsala. Don dai wannan in dai ba kashe shi aka yi ba, zuciya ka ba ta wuce ba. In dai ba ka ga jininsa na zuba a ƙasa ba. Zuciya ka ba ta ba ka ba. Fala ya lahu abadan. أين يصفو له أبدا وان أنبضاثه سيجريش بها أبدا ويورثه علمه سنننن فيها فمس عداوة وبغضاء مولدة للشر مولدة للشر أكبر من شر الجيبة دون أبن دذا سامو سيئا في جيبة والقذفي misalin baya an ba da misalin da ba ne cewa ba su kai kasa musu ba to za ka zama da kake na mun na shi kake kaza hmm. kaza shi abin da ka abuna wani ya zai shi ne ai baka to ba karanta ba asan ga yadda za a yi ka bari a gaba karatun tukuna kai dai aikin ka ka riko na baya wannan gashi baka gama jin ba ka ji tukuna har a kai ba to ga yadda za a yanka tara maganganun a yanzu in ka koma yau ka tabbatar da ka ɗauko babin daga farko ba wani nisa aka yi ba ka haɗa wa'annan maganganun ka zo ka haɗa wannan za ka fitar da natija insha Allah irin ka za ka iya a karanta ina wal qad eh? wa hada ضد shari'i min ta'alifil qulub wa tarahumi والتعاطف والتهابب قالوا والفرق بين ذلك تمطيع عليك وانا دولة كارئينة دبكاته لابد من النظر لكي يوم يفهم يفهم كي ناسا مغانا تاشي